This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka a wannan malice kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. a Nijar a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da noma da da da ni a birnin kwanni a duniyar gizo kuma a com ko sashen com. jama'a sanuku da huta aliyu mustapha sakwato ta da mahmud lalo a nan ɗakin muna watsu muku shirye-shirye da ke birnin washington dc muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan ɗin to bayan labaran duniya za mu je niger ku ji cewa 'ya'yan jam'iyyar modern lumana afirka ta hamma amadu suke cike da fushi yanzu haka game da kalaman da suka ce shugaban jam'iyyar pnds tarayya na ƙasa mai mulki a jamhuriyar ta nijar bazu muhammad ya yi a ranar jiya a wata kafa to za mu ji ko me zafi sannan za mu leƙa ƙasa kamaru mu ji mankudan kuɗaɗen da tarayyar turai ta kawo nata taimako na yakar boko haram a najeriya kuma shin masu korafin cewa sai mai katin jam'iyya ne kawai kamata a baiwa mukamin minista sanar da gaskiya kuwa kuwa? Ai shugaban ƙasa ne kuma tsarin mulki ya bashi dama zaɓo kuma na san abin da kawai ni da za a yi ƙorafi ma a yi ƙorafin ana ganin akwai NPDP da yawa. Tun da yanzu magana fa Ali ta masu riƙon amana ce ba fa na masu handuma da wawura ba ne. Mhm. to dama kan maganar da muke so mu juna ku ra'ayi kenan kuna ganin shin buhari ya daidai da ya ba da mukamin ministoci ga waɗanda ake ganin ba fitattun 'yan siyasa ba ne kuma ya kuke ganin korafi korafin da ke fitowa daga wasu jihohi kan wannan batun ku shirya ku kira mu bayan mun gama baku labarai akan lamba mai plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mahmud da labarai. To jama'a assalamu alaikum. Jami'an tsaro a jamhuriyar Congo sun buɗe wuta yayin wata gama da suka yi da masu zanga-zangar da ke adawa da yunkurin yin tazarce da shugaban kasar Denis Sassou Nguesso ke ƙoƙarin yi. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito cewa an kwantar da mutane aƙalla shida a asibiti bayan da suka samu raunuka daga harbin bindiga a artabin da aka yi a Brazzaville babban birnin ƙasar. a ranar lahadi mai zuwa ake sa ran 'yan kasar za su da kuri'ar raba gaddama ta nuna goyon bayan sauyin kundin tsarin mulkin kasar ko kuma akasin haka idan har al'amuwar kasar suka amince da yi wa kundin tsarin mulkin garan bawul to hakan zai kawar da tsarin da ke baiwa shugaban kasa yin wa'adi biyu kacal da kuma shekaru saba'in da aka gindaya a matsayin adadin shekarun da aka tanada na 'yan takarar shugaban kasa mai magana da yawun masu adawar yunkurin kawo sauyi a kundin tsarin mulkin kasar ya ce gama ta ta auku ne bayan da 'yan sanda suka yi yunkurin tarwatsa masu zanga-zanga da suka yi kokarin taruwa a wani wuri sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi kira da a kai zuciya nesa yayin da yake wata ziyarar kwanaki biyu a isra'ila da yankin falasɗinawa bayan makonni da a kwace ana mummunar rikici mr ban ya gaya manema labarai cewa wannan ziyarar alama ce da ke nuna kazancewar rikicin da ake yi tsakanin yahudawa da falasɗinawa gabanin ziyarar tashi ban ya fitar da wani sakon bidiyo inda ya kira ga isra'ilawa da falastinawa da su kaucewa tashin hankali yana mai cewa ya fahimci irin yanayin tashin hankalin da suke ciki ya kuma kira ga shugabannin falasɗina da su yi amfani da karfin al'ummarsu ta hanyar lumana mr ban ya kuma kara da cewa gina katanga da saka shingayen bincike da tsatsauran matakan da jami'an tsaron isra'ila ke ɗauka ba su ne mafita ga wannan rikici ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban hafsan hafsoshin amurka janar joseph dunford ya gana da shugaban kurdawa a yankin irbil a iraki a wata ziyarar ganewa idonsa da ya kai kan halin da ake ciki game da yakin da ake yi da mayakan isis danford ya gaya wa mas'ud barzani cewa amurka da kurdawa na da fuskantar makiya guda ne a baya dai mayakan kurdawa sun samu nasarar fatattakar mayakan isis daga yankunan arewacin iraki tare da taimakon hare-haren sama da amurka ke jagoranta waɗanda aka kwashe fiye da shekara guda ana kaiwa dakarun iraki da mayaka da ke goyon bayan gwamnati su ma sun taimaka wajen kai hare-haren da sama sai dai nasarar da suke samun ba ta ta karya ba wato a wasu sassan kasar yayin wannan ziyara ta danford ana sa ran za a tattauna kan halin da ake ciki a birnin beji inda dakarun iraki suka karbe ikon kamfanin matatar man birnin da ƙarshe justin trudeau na zai zama prime ministan canada bayan da ya lashe zaben 'yan majalisu da aka gudanar a ƙarƙashin jam'iyyar liberal party sakamakon zaben da hukumar zaben ƙasar ta fita ya nuna cewa jam'iyyar ta liberal ta kwashe wato ta lashe kujeru 184 daga cikin kujeru 338 da ke majalisar idan a kwatanta da kujeru 90 da jam'iyyar conservative ta prime minister mai barin gado stephen harper ta samu jam'iyyar new democrat party wacce a da ake mata kallon tana kan gaba a makonni goma sha na farko da aka kwashe ana yin neman zaɓe wato yakin neman zaɓe ta samu kujeru arba'in ne kawai a jiya litinin trudeau ya ayyana samun nasara a gaban ɗanbin magoya bayansa a montreal yana mai cewa abin da siyasa ta gari kan iya haifarwa kenan. To Mahmud Lalo ne ya kama ku labaran duniya daga Washington. To ba za mu bata lokaci ba, bari mu fara rahotanninmu daga Kamaru. Ministan harkokin kasashen waje na kasan jamhuriyar Kamarun Belen Bele ya karbi bakuncin tawagan kungiyar haɗin kan Turai AU a ofishinsa da ke babban birnin kasar Yaounde kafin su fara gudanar da taron sai da aka yi shiru na tsawon minti guda domin tunawa da al'umman da suka rasa rayuwarsu sanadiyan hare-hare na ƙunin bikin wake da kungiyar Boko Haram sai kaddamarwa a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru wakiliya ta musamman daga kungiyar ta AU Francois Colette ta miƙa wa ministan Belen Bele taimakon da kasashen yamma suka bayar tsabagen kuɗaɗe miliyar 32 na sifan kuɗin jamhuriyar kamaru domin yakan 'yan ta'addan boko haram a ƙasar ga abin da jakajiyar ta ce L'Union européenne a décidé de mettre à disposition 50 millions d'euros dans le cadre de la facilité pour la paix en Afrique uniquement pour la lutte contre Boko Haram. Mu dai Turai na EU mun dauki aniya na taimakawa kasashen nahiyar afirka domin yakan 'yan ta'adda da suke cin gashin su babu babbaka a nahiyar shi ma ministan a yayin da yake karbar gudunmawar ya gode wa manyan kasashen duniya wajen agazawa kasar kamaru da suke yi domin yakan 'yan ta'addan boko haram ta ɗaya hannu kuma ministan lafiya ne andre mamafuda ya yi fashin baki na irin yadda ake gudanar da allurar rigakafi a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru constater que les actions mises en œuvre ont permis d'arrêter la circulation ya ce wannan rigakafi kungiyar kasashen duniya ne haɗin gwiwa da kasan jamhuriyar kamaru suke gudanarwa kamar kungiyar rotary kuma ce ana kashe tsabagen kudade kamar miliyar daya a duk lokacin da aka tashi gudanar da kamfani na alluran rigakafi wata malamar asibiti ta ce Nous avons mené déjà 16 campagnes. La principale stratégie, c'était le porte à ana gudanar da da rigakafin ne unguwa zuwa unguwa gida zuwa gida ministan ya ci gaba da cewa a shekara na dubu biyu da goma sha biyar an samu raguwar cututtuka da yake addabar jarirai yan ƙasa da shekaru biyar kuma ya ce yana fata jama'a za su ƙara ƙaimi domin yi wa 'ya'yan nasu da rigakafin muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru. To gaishe ka awal to za mu je Najeriya an jima mu yi maganar yadda Buhari ke zaɓar ministocinsa amma mu fara gama da jamhuriyar Nijar. Fagen siyasar janguriyar Nijar na ci gaba da tafisa yanzu haka a daidai lokacin da zaɓuɓɓukan gama gari da ƙasar za ta shirya ke karatowa. inda 'ya'yan jam'iyyar modern lumana afirka ta hamma amadu a nan birnin kwanni suke cike da fushi yanzu haka kuma a yau da safe sun nuna rashin jin daɗin game da kalaman da suka ce shugaban jam'iyyar pnds tarayya na ƙasa mai mulki a jamhuriyar ta nijar cewa da minista bazum muhammad ya yi a ranar jiya a wata kafa inda ya taɓo maganar safarar jarirai da kotu ke neman hamma amadu a kai kuma bazum ɗin a cewarsu ya ce kotu za ta tsaye da hamma amadu tunda tana neman sa ruwa a jallo yanzu haka akan wannan zance alhaji dange na mai hula daya daga cikin shika-shikan jam'iyyar modern lumana afirka a nan birnin kwanni na cewa a nasu bangare su dai sun gane ashe can da ake cewa ba a samu shaida cikakka ta safar yara ta kai kotu ba ashe akwai wanda ya san in inda dillallan jarran suke. Eh to kamar misali abin da ba su yi mana daɗi bancin an ci mutuncin wannan ƙasar tamu an ce muna sayan ɗaya. To kuma ya hito an shekara wajen uku ana wannan masifar bai shaidu na ba inda ba a buga ba an buga gabas an buga yamma bai shaidu. Ashe akwai shaidu tun da ya riga ya ce Najeriya ne an ka sayo su. Tun da ya san wanda inda an ka sayo su a matsayin shi na babba. To ai kamata yi yanzu kaga sai ya ba da wannan kamfanin ya ba da lambar wannan kamfanin a ɗauko wannan dillalin. Shi dillali ai ya san wanda ya sai ma kenan baya man a kaga shari'a ta kare babu wata cece ku ce wani ne a kai gabas a kai yamma. Kuma a lokacin da yake mayar da murtani akan waɗannan kalaman na Alhaji Dange na mai hula, Alhaji ɗan Baba Mamman Ceni kakakin jam'iyyar PNDS tarayya a nan birnin Kwanni cewa yi abin da Bazum Muhammad ya kwaɗe shugaban jam'iyyar PNDS eh, tarayya ba fa sabuwar magana ba ce. Abin da shugaban jam'iyyar PNDS tarayya kwaɗe bai da bambanci da abin da kotu ka jira shi dama ya ce ai ba su sun ka hana ma eh, shugaban lumana zakuwa ba kamar kotu ce ta hana mai zakuwa kuma abin da ya ce wanda duk duniya ta jiya ya ce lalle babu mai aikata laifi irin nashi kuma kotu ta shafa mai lahiya ina wanga abu ba sabon abu ba ne. haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar niger. ai dai ya kamata yau mu aiki domin ci gaban ƙasa. To a gaishe ka Haruna sai mun ji ka jima kaɗan a shirin labaran wasanni daga can Nijar ɗin. Bari mu je Najeriya tunda mun gama da Nijar da Kamaru. A Najeriya jihohi da dama suna korafin cewa wai Buhari ya zaɓi mutanen da ba 'yan siyasa ba ko kuma ba a san su ba ko mata ya ba su makaman minista. To za mu ji ra'ayin ku masu sauran mu kan wannan amma bari tukuna ku so mu ji ra'ayin wata fitacciyar mace mai gwagwarmayar siyasa ta mata ɗin da ƙungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya Hajiya Halima bin Umar um, kina ganin yi wa jam'iyya aiki ko rike katin jam'iyya ya zama ka'ida ne kafin a ce an bai mutum mukami irin na minista a'a bai kamata ba ya kamata a duba cancanta ne da kwarewa da kuma sanin makamar aiki shi ya kamata a duba saboda idan ka ce za ka duba sha'anin siyasa ko irin waɗannan makamancin ba lalle ne a samu mata ba. To amma a shi Hajji Halima ba mutane suna yawa jam'iyya aiki ba domin dalilai biyu na farko domin jam'iyyar su ta samu nasara na biyu kuma domin a saka musu? Shi ne na ce maka mata suna taka rawa misali kamar mu yanzu ai mun taimaka wa jam'iyyu amma mu ba 'yan siyasa ba ne amma kuma kowa ya san misali eh, general da ya fito mutane da yawa sun fito ba 'yan siyasa ba ne amma sun fito sun yi da jikinsu sun yi da kuɗinsu sun taimaka su ga cewa Allah ba shi nasara so kaga idan irin waɗannan matan ne kuma na san irin su ne ya ɗauko su ya ce a basu muka mu da muke korafi ma sun yi kaɗan Aliyu ai sun yi kaɗan so biyu ko uku ah, eh, mu ɗauki matan al misali eh, aisha abubakar daga sokoto mutanen sokoto na cewa ba su ta ba ba yar jam'iyya ba ce ba ta zauna gari ba sauransu ga amina muhammed an kasa sanin yar gombe ce yar kaduna ce a kaduna ana makala zainab ga shi nasiru elfa yana cewa dan uwanta ne da sauransu me yasa kike jin ake neman kawo dalilai idan an ce misali mace za a bata mukami irin wannan wato a kullum a kullum mazan arewa ba sa so su ga ci gaban mata shi ne kaɗai yake kawo wannan yanzu idan ka duba tsarin mulki za ta iya yiwa yar gwambace amma tana aure sokoto tana mijinta na sokoto kuma ta wasu shekaru a sokoto kuma zai yi wuya a ɗauko ta ko daidai da ƙwayar zarra ba ta taimaka a jam'iyya ba zai yi wuya ta taimaka amma a kullum a najeriya a kuma ƙasar arewa duk wani abu da izo na mata a lokacin ne zaka fara jin a ce ai ba wance ce ba yar kaza ce ba yar kaza ce amma na maza zaka ji kus ba a magana sai mu mata saboda kullum mu tauye mu ake ana danne mana haƙƙin mu ba a so mu fito akwai bambanci akwai bambanci a da yadda mazan kudu suke daukan irin wannan da yadda mazan arewa suke daukan shi idan an ce za a bayo mace mukami kwarai da gaske kwarai da gaske ko yanzu in national assembly ka je in ka duba yawan mata da suke gurin ka ga mafi yawan su yan kudu ne ba yan arewa ba ne. saboda mu a kullum a ƙasa muke ba a bamu wannan damar. Amma haja Halima akwai masu cewa matan ma suna da laifi na farko dai ba ka jin muryar su mata kamata a ce da ake wa matan nan sun tattaru sun fito sun yi tururuwa kan tituna suna ta zanga amma babu ba ka jin kungiyoyin mata kuma sannan su kansu matan wani lokaci su suke su kansu kina kin yadda da haka? Eh, akwai da wannan amma kuma in ka duba ko a jaridun yau su Daily Trust akwai inda mutane daga kungiyoyi na sokoto da na mata da suka fito suka yadda suka ce cewa amina ta su ci aisha suka yi zanga-zanga a kai aisha kai hmm. misali suka ce ta su ci amma ba kya jin yanzu saboda yadda buhari ya je zaɓo wa'annan mutane din nan gaba mutane su yi ɗari ɗarin wa jam'iyyar irin apc aiki don sun san ba wani sakai da za su samu a'a ai ba haka bane ai wato shugaban ƙasa ne kuma tsarin mulki ya bashi dama zaɓo kuma na san abin da kawai ni da za a yi korafi ma a yi korafin ana ganin akwai yan da yawa amma ba a yi korafin mata ba ka gane saboda haka yanzu haja halima kina ganin a ci gaba da wannan sabon tsarin da buhari ya fito da shi na ajiye a nemo mutanen da suke da kwarewa ko ilimin yin aiki maimakon ba da tasiri ga siyasa su a'a za a duba tasirin siyasa za a duba ai shine na ce maka zai yi wuya mace tana zaman zamanta a ɗakin ta ba ta yi wa siyasa komai ba jam'iyya komai a ɗauko ta a ce an bata duk yadda aka yi akwai wani gudunmuwa da ta bayar kuma idan ma bata da gudummawa ba in dai tana da ta cancanta tana da ƙwarewar tana da ilimin ta an kuma san za ta iya riƙe amanar ƙasa tun da yanzu magana fa Ali ta masu riƙon amana ce ba ban da masu handuma da wawura ba ne. Saboda haka dole sai an tsallaka an samu waɗansu amma ni na san zai yi wuya a ɗauko waɗanda ba su taka rawa a siyasa an ba su waɗannan mukaman ba matan nan zai yi wuya kwarai da gaske a ce ba su taka kowace irin rawa ba. To Hajiya Halima bin Umar kenan ɗaya daga cikin fitattun mata masu harkokin siyasa a cikin Najeriya. Tunan gaba kaɗan za mu ji naku ra'ayoyi kan wannan al'amari. Yau ni abin da ke damuna siyasa ƙasar mu ke ban tsoro. To ma da mu fa yanzu la'asariya ce a Washington karfe kamar biyar saura minti goma sha hudu na la'asariya din. kyautata al'amun lamu ka isan muna tun sarauta ka in ka ada mulkin ka ne mota siyasa ce to na bani turata mota da a cikin turɗa na san kun kagara ku fara kira mu domin bayyana ra'ayinku kan korafe-korafen da ake kan yadda buhari ya zama sa injiniyoyin mu sun samu ta irar tangarda da suke kokarin su warware da zaran sun gyara harkar waya din zamu zo kanku siyasa kawai ta taru don can ta ka kowata an sare wani don hauka amma da wani don hauka wani yayi wada da dangi mai hayo kuma ba su gaisawa hannu sake Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. jama'a da yake har yanzu injiniyoyin ba su gyara mana layinmu na waya ba kuma maimakon mu zauna muna ta shan wannan kiɗa ɗin ai kwanda mu yi labaran wasanni ko wasanni a takaice Za mu soma labarin wasannin mu ne na yau daga kokowar gargajiya a jamhuriyar Nijar, inda Adamu Abdu na babban birnin Yamai ya yi nasarar zama zakaran kofin Bala Haruna ta hanyar kada tasi'u na maradi Ko da yake yanzu haka tasi'un an ambato cewa yana zawarcin komawa kokowa a jihar Yamai, yayin da Yakuba na babban birnin Yamai ya zaka a matsayi na uku duka a birnin Tawa, gaban raba gardama na Tawa bayan awa guda da suka yi suna kafsa kokowa. idan muka koma ko a wasan kwallon kafa a neman cancantar shiga wasannin kwallon kafa waɗanda za su wakana tsakanin watan janairu da watan fabrairun shekara 2016 a ƙasar rwanda na 'yan wasa waɗanda ke bugawa a ƙasashensu a nan nahiyar afirka ƙasar guinea conakry ta yi nasara gaban senegal ci biyu da nema a wasan da suka yi a bamako a ƙasar mali kuma wannan ta hanyar ɗan wasanta abubakar muktar sila wanda ya saka ma 'yan senegal ci biyu amin minti biyar da minti goma sha tara haka zalika ita ma kasar nijar kamar da muka bato a can baya ta yi nasara biyu da banza a niame gaban kasar togo yayin da najeriya ta yi ma burkina faso ci biyu da nema ita kuma uganda da ta karbi bakuncin sudan ta lakaɗe ta ci biyu da nema sai kuma angola wadda ta yi ma afirka ta kudu ci biyu da nema kasar zambia ta yi ma mozambique ci uku da banza yayin da kasar gabon da ke tunanin gabanin janyewa daga farko daga wannan gasar ta je har kasar chadi inda ta yi ma chadin biyu da nema sai kuma republic democratic congo wadda ta yi nasara saboda 'yan afirka ta tsakiya ba su je a kinshasa domin buga wasan da zai hada su da rdc congo din ba ita ko kasar mali a gida ta yi ma mauritania ci biyu da daya sai kuma ghana da cote d'ivoire da aka tashi biyu da daya a nasarar da 'yan ghana suka samu kasar zimbabwe ta yi ma kasar lesotho ci uku da daya daya yayin da kamaru da congo aka tashi ba wanda ya saka kwallo a raga wani su dai wasannin waɗanda za a yi nan gaba waɗanda albarkacinsu ne za a tantance waɗanda suka karɓi tikitan zuwa ƙasar rwanda domin halartar wasannin ƙwallon ƙafa na 'yan kwallo waɗanda ke buga a nahiyar afirka waɗanda za su soma a watan janairun shekara 2016 tuni dai ita ƙasar republic democratic congo ta samu kai ga waɗannan wasanni yayin da a kasar Rwanda mai karbar bakuncin wasar ita ma ta riga ta samu shiga sai kuma kasashe guda goma sha hudu waɗanda za su karbi nasu tikita. Haruna Maman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. jama'a yau dai ba ma da sa'a samun mu ji ra'ayinku ga alama domin har yanzu muna da wannan tangarɗa ta wayoyinmu sun kisi mana aiki a daidai lokacin da muke da bukatar matsananciyar bukata ma na mu ji ra'ayinku domin na tabbata kuna da korafe-korafe na abin da za ku ce kan wannan wato hanya da shugaban najeriya muhammadu buhari ya biya za ministocinsa musamman kwarafi-kwarafi da ake daga jihohi daban-daban kan musamman mata kamar jihar ta sokoto kamar kaduna gombe borno adama da sauransu idan wayar mu ta bude za mu sake tuntuɓa ku amma yanzu Ibani tura ta kuma kai ban mace ku tura ba. cikin turɗa tana ta ƙauye ta taru siyasa ƙauye ta taru don can ƙata ka kowata an sare wani don hauka an mare wani don hauka wani yayi waɗa da dangi ne hayo kuma ba su gaisawa taho bai sake ta goba. Allah kyauta ma bawan ka kawo wahalar da za ta eke Bello da daddare ba a yi wanka don saboda bai ɗafare gobe faɗa maɗiyan siyasa da daddare ba a yi wanka saboda bai wagga mashari waga ɗauka ta yi. Ku lallaɓa sannu har da duniya daban tsoro, Allah kyauta mai yaron ga. Ɗan yaro mai zama babba, ni alhaji bello ɗan shabi. In an soke ni waƙa ne, in an halbe mu waƙa ne, in an ɗarme mu waƙa ne, na san boka ga waƙa da. na san malam ga waka ga na san soja ga waka ga kuma mun taɓa wasa 'yan sanda sannan mun san fara fulla kai malam kokon littafe kai ko Allah majiri sheko don Allah ta hobe do allo kai ko idi ubon biliya da duk ko kidi garan minji To jama'a kun san abin da Bahaushe yake cewa kana taka Allah yana tashi yau da ya Allah ga alama bai kadar mu ra'ayoyin ku ba sai dai zuwa gobe mu sake maido da wannan magana din na neman jin ra'ayoyinku kan korafe korafe a yanzu ga yanzu kuma sai sharhi da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Haɗi da irin kisan kiyashin da 'yan kungiyar ISIL ke ma jama'a na Iraki da Siriya ko da yaushe. Ƙungiyar na ci gaba da gicce jama'a da sare kan mutane da cin zarafin mata da fyaɗe da hana jama'ar kowane irin 'yancin rayuwa har ila yau kungiyar isil na ci gaba da aikata muggan laifuka waɗanda suka hada da yunkurin kungiyar da take yi na kawar da duk wani al'adun gargajiya da ba su daidaita da irin nasu kankanin ra'ayin ba a rahotannin da suka fito kwana-kwanan nan da ke nuna barnar da kungiyar isil ke yi kan duk wani abu da ya shafi tarihi da al'adu sun nuna yadda kungiyar ta auna kai hari a kan wani gidan tarihi mai shekaru dubu biyu a duniya da yake a birnin palmira na ƙasar syria yanzu ya shige jerin barnar da kungiyar isil ta yi na rushe wuraren ibada da mutum-mutuman da aka adana a gidan tarihi tun kafin zuwan addinin musulunci a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken kwana-kwanan nan a taron karawa juna sani da aka gudanar a gidan tarihin da ke birnin new york waɗanne kayan tarihi da al'adun ƙasar Siriya da Iraq ne suka rage da ƙungiyar ISIL bata ɓata ba ko kuma ta sayar? Wannan tsofaffin duwatsu da mudubai da sauran kayayyakin tarihi sun buɗe wata hanyar cinikayya ta bayan fage a gabas ta tsakiya da Turai da kuma mashigin ruwan Fasiya. Kuɗaɗen na shiga aljihun ƙungiyar 'yan ta'addan ne inda suke amfani da su wajen haifar da tashin hankali da ƙara haifar da ruɗani. ta dalilin haka ne amurka tare da majalisar gidajen tarihi ta ƙasa da ƙasa ta ƙirƙiro wasu jerin sunaye domin taimaka ma jami'an tsaro gano irin waɗannan kayan da aka sato. Shi yasa Amurka ta ƙara ƙoƙari wajen hanyar haɗa gwiwa da ƙasashen duniya domin hana ƙungiyar ISIL ci gaba da wannan haramtaccen ciniki. Don haka ne Amurka ke ci gaba da aiki ƙud da ƙud tare da ƙungiyoyin jami'an tsaro a Amurka da sauran duniya. Kuma da haka ne Amurka ta fitar da sanarwa ta shirin nan na Reward for Justice na kuɗi dala Amurka miliyan hamsin da biyar domin bayanan da za su sa a gano inda ƙungiyar ko wakilanta ke ciniki ko sayar da mutum mutuman. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Karfe biyar saura minti biyu ga labarai a takaice. To jami'an tsaro a ƙasar Congo sun buɗe wuta yayin wata arangama da suka yi da masu zanga-zanga da ke adawa da yunkurin yin tazarce da shugaban ƙasar Denis Sassou Nguesso ke kokarin yi. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito cewa an kwantar da mutane akalla shida a asibiti bayan da suka samu raunuka daga harbin bindiga a artabin da aka yi a Brazzaville babban birnin ƙasar. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Bankin mun ya yi kira da a kai zuciya nesa yayin da yake wata ziyarar kwanaki biyu a Isra'ila da yankin Falastinawa. bayan makonni da aka kwashe ana mummunar rikici mr ban ya gaya wa manema labarai cewa wannan ziyarar alama ce da ke nuna kazancewar rikicin da ake yi tsakanin yahudawa da falastinawa to a gaishe kama moto jama'a abin da ya sauka kenan muna kara ba ku hakuri da ba mu samu muka jira ku yau ba kamar da ce goma rana ce Allah ya kai mu yanzu kan nan za mu yi ban kwana da ku sai goben idan Allah kai mu a madadin shi Mahmud da Dan ko Daniel da ya ba da umarni da kuma injiniyoyin mu Aliyu Musafan Sakwata ne a nan Washington DC inda muke misalin karfe biyar da rabi biyar kai daidai talasar. This program has come to you from the Voice of America, Washington.